Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kun kamo radio hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ita ce ta biyu a wannan rana da fatan amu da lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai mu kawo muku labaran duniya da dumi su sai kuma shirin nan na iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu da mun sauraron yadda shirin zai gudana to madalla yanzu ga shirin nan na kun san tare da abdullahi salihu katsina kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 29 ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan jumada ula na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau sojin kasar rasha suka yi ƙwarin wuta a kan haramin imam rida alaihi salam wanda yake birnin mashad na kasar iran kafin haka dai gwamnatin ƙasar iran ta lokacin ta ɗauki hayar wani ba amurke mai suna morgan shishar a matsayin ma'ajin kuɗi na ƙasa domin bunƙasa harkokin tattalin arziki na ƙasar wannan dai bai yi wa gwamnatin ƙasar rasha daɗi ba musamman ma ganin cewa tana da babban tasiri a cikin ƙasar iran a wannan lokaci don haka ne sai ta ba da wa'adi ga gwamnatin ƙasar iran na tsawon kwanaki kan cewa gwamnatin iran ɗin ta kori wannan ba amurke da wa'adin ya cika ne gwamnatin iran ba ta kori ba amurken ba sojin ƙasar rasha waɗanda suke jibge a birnin mashad suka yi barin wuta akan hubbaran imam rida inda suka kashe mutane da dama suka kuma wawure wasu abubuwa masu kima da muhimmanci da suke aje a cikin hubbaran masu saurari ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muzaffar din kajar na kasar iran ya rattaba hannu akan amincewa da kundin tsarin mulkin kasar na farko wanda majalisar dokokin kasar ta farko ta rubuta a rubuta kundin ne bayan nasarar boran da aka kira mashruɗiya a ƙasar iran wanda ya tilastawa sarakunan na iran na lokacin amincewa da kafa majalisa da kuma rubuta kundin tsarin mulki wanda zai rage zaluncin da sarakuna suke yi wa al'umma sai dai sarakunan da suka biyo daga bisani sun gudanar da sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin wanda ya kara wa sarakuna karfi kuma a lokaci guda ya rage irin tasiri da addinin musulunci da malamai suke da shi a ƙasar. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan disamban shekara ta 1937 aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun 'yancin kai na yankin ireland daga birtaniya amma sakamakon barkewa yakin duniya na biyu wannan ya sa birtaniya ba ta yi aiki da yarjejeniyar ba amma daga bisani yankin ireland ta kudu ya balle daga birtaniya kasantuwar mutanen yankin kirsoci ne mabiya ɗarikar katolika yayin da kuma a yankin Island ta Arewa mafi yawan mutanen yankin mabiya ɗarikar Protestant ne saboda haka suka ci gaba da zama a cikin Burtaniya duk da cewa mabiya ɗarikar Katolika da suke cikin yankin Island ta Arewa suna fafutukar ganin cewa sun balle domin haɗewa da Island ta Kudu ta yadda za su zama kasa guda ɗaya dunkulalliya. Island ta kudu tana da faɗin ƙasar kilomita murabba'i dubu saba'in kuma mafi yawan tsibirin yana kudancin yankin ne wanda kuma yankin yana yammacin burtaniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To ga labarin duniya da ni Mushaba Adam zan karanto muku. Labaran duniya da farko ga kanunsu. An fara gudanar da gwajin allurar rigakafin corona akan mutane a nan Iran a yau talata. shugaban ƙasar burkina faso ya yi alkawalin tabbatar da tsaro a ƙasarsa an yi ba da yadda aka gudanar da manyan zaɓuka a jamhuriyar nijar to yanzu ga cikakkun labarun an fara gudanar da gwajin allurar rigakafin corona a kan mutane a yau talata a nan iran sa'o'i kaɗan da suka gabata ne dai aka fara yin allurar rigakafin ta gwaji akan wata mace an kuma gama ba tare da wata matsala ba da akwai mutane da dama da suka gabatar da kansu a matsayin ɗanda za a yi wa gwajin allurar ta rigakafi kwamitin da yake kula da aiwatar da umarnin imam Khomeini yardala tabbata a gare shi ne ya samar da rigakafin kuma gwajin na farko an yi shi ne dai akan diyar shugaban kwamitin wasu daga cikin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin a yau sun hada da shugabannin wannan kwamiti tun bayan ɓallar cutar corona iran ta buɗe bincike akan hanyoyin samar da rigakafin nata da kuma ɗaukar tsauraran matakai domin daƙile ta a cikin makonnin bayanan dai ana samun koma bayan yaduwar cutar a iran hakanan kuma waɗanda suke rasuwa saboda ita suna harguwa. shugaban kasar burkina faso ya alkawalin tabbatar da tsaro a kasarsa shugaba roch ma christian kabore wanda aka sake zabarsa a zango na biyu na shugabancin kasar ta burkina faso ya ce sake dawo da tsaro a ƙasar shine zai zama abu mafi muhimmanci da zai sa a gaba a jalitin ne dai kabore dan shekaru 63 ya yi rantsuwar sake kama aiki na shugabancin kasar zango na biyu a cikin filin wasan kwallon kafa na birnin wagadugu shugabannin kasashen afirka goma ne suka sami halittar bikin da kuma su baki da suka kai dubu biyu. kabore ya yi furci da barnar da masu kai hare-hare a kasar suke yi waɗanda suka ƙetaro daga ƙasar mali mai makwabtaka da burkina aƙalla mutane 1,200 ne dai aka kashe yayin da wasu miliyan ɗaya suka hija da gidajensu saboda kaucewa faɗace-faɗacen da ake yi to kuna ta da radio biyoci hausa da ke ƙarshen hausa tv daga nan teheran an yaba da yadda aka gudanar da manyan zaɓuka a ƙasar nijar shugaban tawagar gamayyar kungiyoyi masu sanya idanu a kan zaben na nijar mr dambagison ya yaba da yadda zaben ya kasance duk da cewa an samu wasu ƙananan matsaloli na da can kungiyar da aka fi sani da moe coen ta aike da masu sa'idanu 750 a cikin sako-sako na kasar domin sa'ido a kan zaben ƙungiyar ta bi diddigin yadda zaɓuka suka kasance a cikin mazaɓu 484 da suka hada da cibiyoyi 311 masu kula da yadda harkar zaben take tafiya kakakin ƙungiyar ya ce an yi zaben na watan biyu. cikin ruwan sanyi a cikin dukkanin inda aka sanya idanu a ranar 27 ga watan na disamba ne dai aka gudanar da zaben na shugaban kasa da kuma na 'yan majalisar dokokin kasar ta jamhuriyar niger manyan 'yan takarar shugabancin kasar da su ne muhammadu bazoum na jam'iyyar pnds tarayya ta shugaba muhammadu yusufu sai kuma saini umaru na jam'iyyar msd sannan tsohon soja salu jibo adadin waɗanda suka kamu da cutar corona a nahiyar afirka sun haura miliyan biyu wani rahoto da jaridar ghana times ta buga ta ambaci cewa a jiya litinin an tabbatar da cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar ta covid-19 a fadin nahiyar afirka sun kai miliyan biyu da dubu yayin da waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar suka kai 59,099 wannan ƙididdigar dai ta fito ne daga cibiyar hana yaɗuwar cutuka ta nahiyar afirka da aka sani da afirka cdc dangane da ƙasashen da cutar ta fi yawa a ciki kuwa rahoton ya ambaci afirka ta kudu maroko masar da habasha waɗanda suka kamu

To ma sauraro yanzu sai a gya zama domin a saurari shirinmu na gaba. Maleka Iran. Maleka Iran. saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wara sukan ci tare da mu kuma su jaɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi. Saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sarkar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gabarwa da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai haƙi said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'aci duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na safzuwar mahangar masana kan talon arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fahariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a Kurasan. sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki ba sai masallaci mai cike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar zama saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa. Ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin. Amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato wwwsdb 1ng yanzu kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da ya shafi nan ƙasar iran wanda mawaka daban-daban suka yi to da yake a wannan karan muna cikin ranaku na shahadar fatimata zahra salamullahi alaiha ne za mu rika kawo muku kiɗe-kiɗe ko kuma waƙoƙi da aka yi na juyayi domin girma waɗannan kwanaki da muke ciki da ake musu lakabi da kwanaki na fatimiyya da fata masu wa sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kuma mun gaito muku cikakken mawaƙin bege da juyayi ne wato mas'ud kaharizi domin jin yadda waƙar da ya gabatar take sai a gyara zama domin jin waƙa a bakin mai ita. میرسه پاهم ز خیز پشت و پناهم to a gaida mas'ud kaharizi a cikin wakar da ya gabatar mana to kuma da wannan ne kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waka ɗin ko kuma kiɗe-kiɗe na wato juyayi da aka yi musamman ma game da waɗannan ranaku na shahadar sai da fatan zahra alaihi salam da fatan allah maɗaukin sarki ya sanya musun cetonta da sauran 'ya'yanta kuma za a ci gaba da bin bibiyar mu a shafin mu na yaran gizo domin sauraron son shirya muke dauke da su wato www.housetv1.ng masu rawa da haka muka bi lokacin shirin na wannan lokaci muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh